ku yadda ake zama da yadda zaman baya dacewa ake samun yawan ciwon baya tunda za mu yi magana ne akan ciwon baya to yanzu mun ɗauka nan ofis ne mun zauna a ofis ɗinmu nan a ce kwamfuta naka ne ko littattafanka ne na rubutu to za mu nuna muku yadda yawanci mutane suke zama ake samun matsala yanzu wannan littafi ne ko kwamfuta ka kalli bayana yadda yawancin mutane suke zama ake samun matsala sai ga mutum zai ɗau kwamfuta ya ɗauke ta haka sai ka ga ya lankwasa bayansa yana ta bige-bige yana tafe-tafe in kuma littafi ne ya ɗauko biron shi yana ta rubutu me yake rubutawa yana yi to abin da muke so mu gaya muku wannan lankwasan da ake yi a baya bai dace ɗan adam ya ringa yi ba in kana wannan lankwasan yau da gobe yau da gobe ciwon baya zai zo ya addabe ka sai lokacin da ka yi ritaya ko kuma lokaci ya ja sai baya ya ringa ta ciwo ka je ka yi ta shan magani ka zo wajen mai training to kafin a zo wannan abin me ya dace ka yi hakan ba a bukata a yi a yadda ake so a zauna dan adam idan ya zo wannan kuje eh, table eh, naka ne sai ka jawo shi sai ka tsaida bayan ka haka in kwamfuta ce za ka tattaɓa gashi ka tattaɓa ka yi abin da za ka yi in rubutu za ka yi ka ɗauka ka yi rubutu ka tsayi da bayanka idan ka ga wannan ka gaji da wannan za ka iya komawa jikin wannan ka zauna ka huta in kuma kujera ce mai juya ka juya abin da ba ma bukata wannan lankwasan bayan ka daɗe kana yi kuma sannan muna ba da shawara idan mutum ya daɗe a kan kujera a ofis ne ko a gida ya samu rabin awa awa ɗaya yana zaune ana da bukata ya tashi ya yi ɗan kewayo za ka ga maƙotanmu masu zaman ofis tunda sun fi mu zaman ofis za ka ga idan suka rabin awa awa ɗaya sun ɗan tashi ofis ɗin yana da girma an yi kewaye kewaye an dawo an ƙara zama bukatan mu a nan idan ana kan kujera a daina wannan lankwasan ba shi da amfani yana haddasa mana ciwo ina fata masu kallon wannan training namu a cikin african tv za ku kula da yadda za mu ringa zama hakan ake so a zauna ka miƙar da bayanka ba a so a lankwasa baya to sai kuma kashi na biyu wanda muke samun ciwon baya shi ma sanadiyo nan abubuwan a mu ɗauka ko ina da ƙarfi ko kana da ƙarfi ko jikinka ƙato ne kai a'a ko kana motsa jiki to idan za ka ɗau abu mai nauyi yana da kyau ka kula da abin da za ka ɗauka ga yadda ake ɗaukan saka kuma yadda in ka ɗauka za ka iya samun matsala musamman wanda suka ga suna da ƙarfi za su zo su sura abu yayin surar wannan abin idan bayan ka ya amsa za ka samu matsalar dis naka shi kuma dis idan aka samu matsala training kawai ba zai iya warkar da kai ba sai an je asibiti likitoci sun duba duk dai ba fannin ba ne matsalar dis akwai step 1 2 3 har abin da ya sama in matsalar ta yawa shi kansa dis din sai an cire an samu na bature an samu a karafuna sannan za ka zauna lafiya to mu fatanmu ka ɗau abu mai nauyi ba tare da bayan naka ya amsa ba yanzu mu ɗau wannan botiki ne an cika shi da ruwa mafi a akasara mutane yadda za ka ga sun ɗauka saboda ƙarfinsu kawai ina zuwa wannan botiki ne ko abu mai nauyi ina zuwa saboda ina da ƙarfi kalli sai ga mutum ya yi haka kawai ya sura ya tafi akwai matsala yadda ake so a ɗau botiki ko abu mai nauyi saboda nauyinsa ka, ka tsira daga matsalar wannan gadon bayanka idan za ka ɗau abin sai ka ɗan durƙusa haka ka yi ɗan ƙasa da ƙafarka sai ka ɗauka kula da yadda na ɗauka idan kai haka sai ka ɗauka sai ka tafi baka da matsala insha Allah amma idan ka zo surar da za ka yi in bayan wani zai ji bayan ya ce kut to daga nan kuma an samu matsala wannan abu mai nauyi botu kenan sai mu ɗauka wannan a ce ƙarfe ne ko ƙofa ko benci ko wani mulmulallen karfe ko gado zan ɗauka ko firji zan ɗauka za ka ga mutane idan sun zo ɗauka kawai haka za ka ga an sunkuya kalli yadda na sunkuya sai ka ga mutum ya ɗau abin haka ya tafi lokacin da zai ɗauka ana samun matsala bayan sa yana yin ƙara shi kinan an samu matsala Abinda ake so da ɗan adam idan ka zo ɗaukan abu zaka ka ɗan durƙusa haka idan kuka kalli masu motsa jiki masu irin ɗaukan ƙarafunan nan ba sa ɗaukan ƙarfe haka sai sun yi haka hakan da za su yi sai su ɗauka bayan ba zai aiki ba nan ne zai aiki to idan wani wannan karfe ne ko me za ka ɗauka abin da muke so sai ka ɗan durkusa sai ka ɗau abinka ka ka ɗauka kawai ka tafi ba ka da matsala insha Allah sai mu zo iyayenmu na gida za ka ga bincike ya nuna yawancin mata da yawa suna da matsaloli na baya ciwon baya kin kai shekara arba'in, 50 60 70 akwai matsaloli da yawa yanzu mu ɗau abu biyu wanda iyayen mu suke mu ɗau wanki wannan robar wanki ce na zo mahaifiyata na lokaci ta zo ficip ficip ficip ficip wanki guga wanke-wanke to idan kika daɗe kina yin wannan wanke-wanken ki ringa ɗan ɗago bayan kina ɗan lankwasa shi in kika samu minti goma minti ishirin kina yi kada ki dogara da yin wannan ki ta faman yi shi ma zai iya baki matsalar ciwon baya wannan kenan wannan kenan ki durkusa ki ta faman wanki ana so ki ɗauka kash ga lokaci ya cin mana ku biyo mu in Allah da za mu nuna muku abubuwa da ake yawan samun ciwon baya insha Allah gobe a madadin ni coach munzale Ali Sadiq kofar Mazugal. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى